إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بهك أنوا ما بن درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na Laraba Bahaushe ce ta bawa ranar samu 20 da nawa 27 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1432 daidai da uku ga watan Nuwamba shekara ta 2011 miladiya. Da izinin Allah ta'ala za mu ɗora inda muka tsaya a jiya a cikin wannan karatu mai tarin albarka na al'aqiratul wasatiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda yake zayyano matsayin ahlus sunna dangane da abin da ya shafi babban gida gidan annabta gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma makarantar shi daman duk wanda ya soki gidanka ya soke ka duk wanda ya soki ɗalibanka ya soke ka ko ba kai ba yawwa ya zayyano mana abin da ya shafi matsayin ahlus sunna dangane da gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma abin da ya shafi makarantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama inda ya karantar da zakakuran almajirai barada wanda yake ba su kasa a gwiwu ba suka tashi suka yada wannan addini na musulunci kamar yadda ubangiji Allah madaukakin sarki yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ka duba ga yadda ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya ba da darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma darajar sahabbansa yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda Allah ta'ala kenan wanda ya turo da manzo mai dubin daraja fil ummiyin a cikin mutanen da ba iya rubutu ba ba iya karatu ba kai karshen ni'ima kenan a ali imran yace laqad manna Allahu alal mu'minina yayi musu ni'ima ta musamman babu sisi babu taro babu aho Allah ta'ala ya turo musu wannan annabi mai dubin daraja mutanen da basu iya karatu ba su iya rubutu ba Allah ta'ala ya ba su afdalu khalqillahi alal itlaq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi suwa kenan sahabbai kenan da ahlul baiti yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim Allah ka sanya mu daga cikin su wa akharina akwai kuma wasu na daban minhum suna cikin sahabbai ta bangaren imani da mutaba'a amma lamma ya yalhaqu bihim har yanzu ba su haɗu da sahabban ba a na gaba ya gaba na baya sai tsinta hulaye Allah ta'ala ya sanya mu cikin su to haka wannan Allah ta'ala ya zayyana mana makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban malami a makarantar kuma abin da yake ma ɗaliban shine yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah abu na kenan na farko huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana tsarkake su ashe dan sun yi kuskure ba wani abu bane dan man za su yi dan manzon sallallahu alaihi wasallam ya musu abu kaza ba daidai bane abu kaza shine daidai mutumin da ya shigo masallaci yana shigowa masallaci sai sai i bawali i fitsari sai sahabai suka ce suka daka mai tsawa sai manzo Allah sallallahu ya hana su su da suke tsawa din sai ya ce a bar shi mutumi ne mutumin karkara ne ku lura akwai bambanci mai nisan gaske tsakanin mutumin karkara da mutumin birni da ya fara fitsarin za ka yi wa mutum faɗa ne kafin ya fara amma yanzu in ya fara in ga mai faɗa ya firgita zai cakuɗa masallacin duka zai mayar da wani a jikinsa haka dai abin kuma mun karanta matsalar fitsari a bayan ba ku shafa ba yana cikin asuba na azabar kabari sai na ya hana su sai mai magana da ya gama fitsari sai Rasul ne ce nan ɗakin Allah ne baya halatta a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ya ce ya gode Allah ka gafarta mini ni da Muhammad in ji wa in ji mutumin sai ma'aikin Allah ya ce rahama Allah tana da faɗi kai kuma ka tsuke ta <laughs> eh, tunda ka ja tsuke tunda ya taka ta gare shi da wannan kenan waɗanda suka daka mai tsawa da zufa mun da su ku duba ku ga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da su ya tarbiyyantar da shi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin alqur'ani wai yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba yana karantar da su kuma abinda da littafin ya kunsa kenan bayan ya koya musu tilawa sai ya koya musu ma'anonin alqur'ani da wal hikma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa in kanu min qablu la mubin wanda yake sun kasance kafin aiko shi suna cikin bata mabayyani katilan makatula ake kamar yadda ka ga namun daji ba ka taba ganin kasa din namun daji ba CD play din nan ba ga na sama yana yake doke na kasa ba to haka rayuwar jahiliya take kawai haka abin yake katilan makatulan haka zaka ji suna faɗa yace in sun ga dama su daki wanda suka daka babu abin da zai faru na bi gatu zubiyani ya faɗi wani a cikin ra'iyarsa ko ni ya ce ko Allah ta'ala ya sauke ana sallama ya tarbiyanta da makarantarsa ya tarbiyanta da gidansa shine shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah azza jalla yake cewa wa yatawallawna azwajar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ummahatul mu'minin ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أو أم أكثر أولادي وأول من آمن بي وعاضده على أمري وكان لها منه المنزلة العالية وصديقة بنت صديقي رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل شيخ الإسلام ابن تيمية bayan jiya ya faɗa mana matsayin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wurin ahalus sunna da kuma matsayin ahalul baiti a wurin ahalus sunna kowannensu yana da matsayi akwai wanda yake cin tudu biyu gashi ahlul baiti gashi kuma sahabi kamar wa kamar wa kamar Ali bin Abi Talib kamar wa kamar Abbas kamar wa Abdullahi bin Abbas kamar Hamza kamar Aisha radiyallahu anha kamar Hafsa kamar al hassan kamar Al-Hussein kamar Ja'far kamar Fatima kamar kamar <laughs> yana ce mu muhsin muhsin eh kamar khadija kaga kuma masu cin tudu biyu ga su sahabbai ga su kuma ahalul baiti ina fatan mun gano wannan da kyau akwai kuma wanda yake su sahabbai ne kamar umar kamar usman kamar abubakar suddin to wannan yasa sayyidina umar da ya san cewa duk wata dangantaka a ranar lahira katsewa take kat in man da ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya sa ya auri umama jikarwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama imana eh bai ta haifi zaidu da ruqayya ba ko ba mama ba ce oh ummu kulsum barakallahu fi ummu kulsum kuma muke magana jiya cewar alaka tsakanin ahlul baiti da sahabbai alaka ce wacce take ta hamdala ta ma sha Allahu ta san barka daga bayan baya ne aka samu wasu kawai suke neman su kuntuka wuta rikici tsakani amma in ba haka ba jikokin sai na abubakar nawa ne suka auri jikokin sai na aliyu eh ‘ya'ya nawa sai na aliyu ya sanya ma suna umar nawa ya sanya ma abubakar haka ‘ya'yan shi alhassan da husaini nawa suka aura can nawa suka auro nan saboda ka za ga alaka tsakanin su alaka ce ta san barka kawai daga baya ne dai wasu ‘yan ƙetare katanga suke neman su haddasa rikici a tsakani Allah ta'ala ya sauke shekul islam ta ne ya ce wai ta yatawallawna azwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su sunna jama'a suna jibintar suna san mata manzan Allah sallallahu suna jibinta su da alkhairi su matayen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ummahatil mu'minin iyaye ne na mummune haka Allah ta'ala ya ce ya ce annabiyu mubtada kenan aula shine khabar din wa azwajuhu mubtada ummahatuhum khabar annabiyu aula بالمؤمنين من min وأزواجه wa azwajuhu النبي yace annabiyu wannan annabi mai dubin daraja aula shi ya fi cancanta shi ya fi daraja shi ya fi a akan dukkan mummune min anfusihim a karan kansu kenan ba wai ga mahaifinka ba a a karan kanka ka gano wanda ke ko shi sa kai tsaye magana ɗaya in ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba babu wanda yake magana ɗaya zaka ce yafi uwata ko yafi ubana sai wa sai manzon Allah shi shi kadai dan kai karan kanka yafi ka amma wani ka ɗauko ka ce ya fi waye naka ya fi mahaifin a kai baka san girman mahaifinka ba je ka sake karatu je ka sake bincikawa kafin ka faɗa inda kuma ba daɗin gurmi ne ya ja mutum ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ummahatuhum iyaye ne ga mummunai iyaye gawa ga mummunai kenan duk wanda yake mummuni ne to ba wai dole ba ko ki ko so dole yadda sai da Aisha maman shi ce ko kuma yace a'a ya bar musulunci shi ba mummuni bane haka Allah ta'ala ya faɗa wa azwajuhu ummahatuhu shi yasa kake ganin haramun ne mutum ya auri yar annabi abin nan ya auri matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ya ba wannan haramun ne wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'di abada bai taba kasancewa ba ku cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka cutar da shi da harshe ka cutar da shi yana raye ka cutar da shi bayan ya rasu wannan haramun ne bai kamata ba duk waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya tsine musu tun daga nan duniya karanta suratul al-hazab duk waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da magana ko da harshe ko su ji ciwo ƙarya su ce manzan Allah ya faɗa ko su dinga ƙera ƙarya ka ji wata ta fito tana ihu tana kururuwa wai ita ita mawaƙiyar manzan Allah ne wai habibin ta ya rungume ta a uzu billahi mina shaitan rajim manzan Allah ne zai rungume ta wani irin arnanci ne wannan maganganu mutum ya dawo da darajar manzan Allah sallallahu ta'ala salama ƙasa da darajar mahaifansa don irin maganganun da mutum yake faɗa a baki ba zai faɗe su ba sai in ya dawo da darajar ƙasa da darajar mahaifansa don ba zai ce da ba ta isa ta ce sai ita masoyiyar mahaifinta ba mahaifinta ya zo rungume ta za ta iya faɗa wannan to amma ake ta faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai da ta dawo da darajar shi kasar darajar mahaifinta sannan ta faɗi magana Allah ya tsare mu ahlu sunna suna jubantar matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah kuma suna yin imani da cewa su matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama matan shi ne a ranar tashin alkiyama domin mace za ta tashi ne ranar alkiyama ƙarƙashin mijinta na ƙarshe shi yasa manzan Allah Allah ta'ala ya hana kowa ya auri matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin ranar alkiyama su zama su ne matan shi kenan duk wacce ta aura ai ƙasa da manzan Allah ta aura wannan ya nuna maka kuma sai da Aisha radiyallahu anha lokacin da ma'aikin Allah ya koma ga Allah ba ta wuce shekara goma sha takwas ba eh amma ta yi shekaru wajen sittin a rayuwa kenan ta zama wajen shekara nawa arba'in bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko da batan kai babu wanda ya taba kwankwasa sai na Abubakar ya zo zawarci domin ya san ba magana aure to kuma irin wannan khususiya ta manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama waɗansu suke neman su tarayya da manzan Allah sallallahu a akai a ce ai mace shehi ce in ta kuma ba aurenta wannan ba musulunci ba ne. ka gane wannan da ke ko ba musulunci ba wannan kar a hana baiwa Allah ta yi aure kawai ka danna sallama ka karanta ayatul kursi da safe kawai ka abin nan khususan khadija musamman ma sayyida khadija a cikin wa kenan a cikin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam radiyallahu anha Allah ya dare ita saboda me ya kebance sayyida khadija bayan ya faɗe su ya zama al kenan ko zikir khas ba da am da ake karanta shi a fannin balaga a ilmul ma'ani yace abu na farko umma aksari auladihi sayyida khadija ita ce mahaifiyar mafi yawan 'ya'yansa domin yansu in ban da ibrahim duk sai da ce ta haife su kenan wannan ba karamar falala ba ce abu na biyu wa awwalu man amana bihi ita ce farkon wacce ta yi imani da shi abu na uku wa abadahu ala amri ita ce wacce ta tsaya ta taimaka mashi akan al'amarin da ya zo da shi wani al'amari musulunci da dukiyarta da matsayinta da mene ta tashi tsaye sosai ta taimaka ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai auri wata ta zauna da sayyida Khadija ba sai bayan rasuwa sayyida Khadija sannan ya auri wata wa kana laha ya kasance wa kana laha minhu aliya ta kasance tana da matsayi mai girman gaske a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ita wa ita sayyida khadija radiyallahu anha wa siddiqatu bintu siddiq da siddiqa yar siddiqi kada gidan waliyai kenan ita siddiqa ce mahaifinta siddiqi ne kaga walitaka ta kare kenan a to kuma kaga ana magana na sai dai annabta kuma annabta ita ke gaba da daraja ta siddiqantaka kamar yadda manzanci yake gaba da daraja ta ta annabta kenan kullu siddiqin wali walaysa kullu waliyin siddiq kada ka zo da siddiqa bintu siddiq ita ce Allah madaukakin sarki yace innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharra lakum bal huwa khairul lakum kulli imrin minhum maktasaba min al ism wallazi tawalla kuburahu minhu ay sai kira a ai wallazi tawalla kibarahu minkum lahu azabun azim Allah ta'ala ya jero ayoyi ɗaya na ban ɗaya wajen goma sha bakwai yana tsarkace sayi da Aisha radiyallahu anha lokacin da afakunar afim masu kirkirar ƙarya suka kirkiro ƙarya suka jingina mata Allah ta'ala kuma in shuru bai ce komai ba don a auna mutane a gaya abin nan nasu wani ya tsoma baki wani in shiru wani ya ce ya bawa al'amarin ya ya da bakinsa wani kuma ya ce to gashi gashi gashi daga bai Allah ta'ala ya sako ayoyi filla filla a cikin suratul nur sura da Allah ta'ala ya buɗe ta da suratul Ya yace wasu dikatu binti siddiq allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi sallama wacce ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare yace dangane da ita fadlu aisha ta ala nisa' matsayin da aisha a sauran mata baki ɗaya in kana son ka san matsayinta ka fadulin sarid kamar matsayin asarid ne a las'a'ir ta'am akan sauran abinci menene asarid idan ka ce asarid shine abinci ne da ya haɗa nau'uka guda biyu nau'i na farko aka yi shi da gurasa ka san gurasa ana yin da hatsi ne ka kusan hatsi shine kashin bayan da ke gina jikin ɗan adam bangaren wannan abin asare na biyu shine abin da ya sha farfesu ka kusan ba yin sai da sai da me nama in babu nama ya zama taushe ko dage-dage amma da nama fa ya zama farfesu to abincin da yake ta bangaren abinci mai gina jiki al shine shine karshe ta ɓangaren abin da ya shafi miya farfesu shine ƙarshe, ko akwai wani abu kuma abin da ya shafi miya akwai abin akwai miya da take sama da farfesu babu to idan aka haɗa su fa kaga su ne karshen abinci kenan sai ce to matsayin ta kamar matsayin wannan ne kenan ita ce kat wannan shine matsayin sai da Aisha radiyallahu anha ana magana dangane da nana Aisha da Khadija a matsayi in aka kallaci daraja to lalle ilalla sayyida khadija ita ce kan gaba kun lura da ke ko in kallaci karantarwa haddasana wa qala akharani akhbarana to sayyida aisha kuma ita ce kan gaba kun lura da wannan ko domin me domin abin da aka ambata bayan rasul manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an samu ta samu tsawon shekaru wajen arba'in ba abin da ke sai karantawa to wannan ya shekul islam bin taimiyya ya ambata mana biyu daga cikin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da cewar kuma suna da yawa amma man san littafin ana rubutawa ne dan wanda za a ba yana na a tsugunne yana so a kammala bashi ya tafi kun lura da kyau ko an samu magabta makiya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna ta rubutu akan auren da manzon Allah sallallahu alaihi a ce ai ya za a ce yana da mata kaza yana da mata kaza yana da mata kaza kaga waɗannan magabta ne ma sada ne in ba da haka ba duk wanda ya san auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ai aure ne dan taimaka wa matan da aka aura ba dan cewar biyan bukatar da namiji ba na in ba haka ba matan da ya aura baki daya daya ce budurwa in ba din ko san biyan bukatar da namiji ne ai da yan mata ya dinga aura sannan dubi sauran zaurawan da ya aura waɗansu dattijai ne dubu safiya me yasa ya aure ta babba ce a khaibar yar babba ce su ne khaibara baki ɗaya sai ga shi rana tsaka khaibara ta ruguje kharabatil khaibar domin inna idza nazalla bi sahati qaumin sa'a sabahul munzarin sai ga an kashe na kashewa mahaifinta an kashe wasu an kama wasu a matsayin bursunonin yaki ita kuma ta zama baiwa sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare dan kasar ra'uf ne mutumin da yake da a matsa gidan sarauta ba karamin gidan sarauta ba babba a ce yau ya zama bawa ya kake gani ka san alƙaskancin ya gama kaiwa sai sallam ya ɗauke ta ya yan ta ta zama mata shi kenan daga babban gida ta dawo babban gida mafi girman gida barakallahu fi daga daga babban gida ta dawo mafi girman gida ita ce fa wacce take babanta annabi kawunta annabi bafanta annabi ita wa ita safiya domin tarihin babanta yana koma ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma ga annabi Musa dan uwan shi shine annabi Harun lura da ku wannan shine kuma kun ga um, uh, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ware sahaba matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da bayani duk da cewa suna cikin ahlul baiti kamar yadda muka bayani jiya suna cikin ahlul baiti cewar a ce matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba sa cikin ahlul baiti to wannan wannan rashin rahin sanin karatu ne kwata kwata dan babu yadda za ka fitar da iyalan mutum daga cikin gidan shi alhalin su ne ajin farko su ne kan gaba ka ce ka fitar da shi bayan nususu na alqur'ani ne girma Allah ta'ala yake cewa yake hikaito mana kisar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam qalu ata'ajibina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu Hamidu majid kaga rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait bayan kuma waye da waye a gidan da annabi ibrahim da mai dakin sa kuma da wa mala'iku ma suke magana da mai dakin shi a ta'ajjabina dan ga ya'ul mukhataba na dan cewa ta yi alidu wa ana ajuzun hadha ba ali shaykha haka na Allah ta'ala ya ce yake to mana maganar annabi abin nan mala'ikun dai abin nan annabi lutu alaihi salatu wasalam da yake cewa qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanu najiyannahu wa ahlihi shi wa kenan no annabi annabi lutu dan ka san iyali suna cikin ahalinsa sai Allah ta'ala ya ce illa mar'atuhu kanat min al-ghabirin kenan inda iyali matar mutum ba ta cikin iyalansa da ba kawo illa ba in dai da har asali ba ta ciki da ba kawo illa ba to amma da yake tana ciki lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mar'atahu dan ka san tana ciki kenan hakan nan kuma ayat da muka karanta jiya wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata duk da wake ake wa aqimna salata wa qarna nuni niswa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ضد وأكي ضد ما سوف أكي الله تعالى يتي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتم har Allah ta'ala ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba da an ce an kunna rijisa da mazan kuma ba za su shiga ba da matan su kaɗai ne kawai suka zama ahlul baiti da aka ce an kum shi ya shigar da Ali bin Abi Talib ya shigar da Abbas ya shigar da Abdullahi bin Abbas ya shigar da Hassan ya shigar da Husaini ya shigar da Muhsin ya shigar da yawa haka Allah ta'ala yake cewa wa hal ataka hadithu Musa izra'a nara fa qala li ahlihi imkusu fa qala li ahlihi imkusu kuma shi kadai fa yace ma iyalansa babu yadda za a ce a fitar da matan mutum daga cikin iyalansa wa yatabarra'una min tariqi min tariqati rawafid ahlus sunna jama'a suna barranta daga tafarki na ar-rawafid ar ne na ar-rafida domin fawa'il ne fawa'il kuma jami'i ne na fa'ilatu kamar kawafir jami'i ne na kafiratu wala tumassiku bi ismil kawafir a qira'ata abu amr al min suna barranta daga tafarki na abin da yasa aka kira su rawafid lokacin da kunno kan shi'a ya kunno sai suka zo suka samu ɗaya daga cikin waɗannan ahalul baiti suka ce sai dai ya la'anci abubakar da umar sannan sai mai mubaya su yadda da shi ya ce a'a mutumin da kakanni na iyaye na da kakanni suna girmama su su nan suka ce to babu su babu shi shi za ya ce abin nan rafattumuni kun watsar da ni sai aka kira su a rawafil allazina yubghiduna sahabata ahlu sunna wal jama'a ba su ba tafarkin rawafid waɗanda suke fushi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye su buna suke tsine musu babban tashin hankalin dan shi'a yaji ji ka faɗa Abubakar da Umar yaji kamar ya mutu kamar ka sanya mai makamin ƙari dangi ka ce abubakar da umar ba sa ƙaunar su ba sa ƙaunar masu ƙaunar su su suke kira fa gumakan ƙurayshawa guda biyu inda ka ya ce gumakan ƙurayshawa guda biyu su yake nufi Allah ta ya sauke haka ba sa son sai ba sa son Abu Huraira ba sa son Muawiya bin Abi Sufyan ba sa son sai kana su waye su waye suke so a ciki har da gaba ba suka ce gaba ɗaya masu haban sun yi ridda akwai ɗan shi'a ɗan ƙasar iran da muka da shi a madina to da yake suna shiga burtu ne kun lura da shiga burtu ɗin idan sun lura tana da ah, abin nan alama ta ilimi haka ta ɗalibta to ba za su daka ba tun da zama mun sha maimaitawa a kasuwar jahilai ake kasa kowace irin haja <laughs> kun gane wannan da ke ko saboda haka an suka fahimci cewar kai ɗalibi ne ba za su abin nan naka ba sai muka masa shiga burtu muka nuna masa mu ma alhazai ne dan tawaga suke yi daga ƙasar Iran a to nan su ta jan mutane haka suna ta barbaro su suna ta ba su littafin shi'anci sai sun shi'antar da mutane a ɓoye kuma suke yi karka sha'afa ba wai a bayyana ba a Saudi Arabia za a yi shi'anci a bayyane kun gano wannan har muka shiga muna tattaunawa da shi bai bayyanci ciwar ɗalibai ne na jami'a islamiyya ba ya ɗauka dai cewar alhazai ne suka zo har muka shiga can kuriyar ɗaki ɗin can ciki wajen bene ne mai hawa da yawa a kabir mujirmi haɗin yana gefe guda baki sun mai yawa sai muka fara tattaunawa da wani abin nan ɗin haka na gefensa yake ce ai Habe da sun yi ridda sai na ce mai haddasa yin na aliyu kenan ƙwarai kuwa sai ya ce a'a na ce a'a na ce hadda shi ya ce a'a na ce a'a ya ce ban da shi na ce to dalilin da kai amfani da shi ka ce ban da shi da shi za ka ce ban da abubakar ban da umar ban da usman wai ya ce a ina na koyi man diki na ce kai na <laughs> kuma ka wani abu na gaba sai ce me suna na sai na ce suna na aliyu <laughs> to kuma ya haka <laughs> Allah malam na ce mai in dai kace sabe sun yi ridda to sai na aliyu yayi kuma na ta izu kifari a zuci da ya ka faɗi wannan magana to dama ai daman abin nan shine lazimul qaul din shi ko zai ce abin nan sai na aliyu ba sahabi bane ba zai ce ba kuma yace sun yi ridda ta ko har da shi in yace ban da shi to ni ma kuma zan ce ban da wani kuma dalilin da ya amfani da shi ce ban da sayyidina aliyu to da wannan dalilin zai ce to ban da sayyidina abubakar Allah ta ya sauke Allah ya sauke to haka za ga abin wato wani dandali ne kawai na gantali shi an ba in banda daga baya nan kuma aka shigo da mutu'a a ciki dai zaki ta ɗiban samari mutu'a mutuwa daɗi shine kawai dai a ba mutum kudin handawa ya gagare shi a makaranta kudin registration ya gagare shi a makaranta aka ce ga wata zai semester guda ko ya gama jami'a a dubu uku dubu hudu ba sai ya san yadda aka yi ba ya yi karuwa karuwa haka a gefe to wannan abin harkar mutu'a ta fara shiga manyan makarantu mutum ya yi takatsantsan sosai da sosai masu yan su sa ido sosai da sosai harkar mutu'a ta fara shiga kuma ka san samari suka fara ɗanɗanawa to kuma janyo su kuma sai hankali saboda haka sai mutum ya da shi an cin wani abu bane ba zai yi ba amma sai ka gani zai ce zai shiga bangaren butu'a a gani zai ɗebo eskuwa Allah ya sauke to ahli sunna wal jama'a sun barranta daga hanyar hanyar rawasib wa tariqatin nawasib haka nan sun barranta daga hanyar annawasib su wai annawasib su annawasib su kuma wani gungu ne da suka zama kishiyoyin rawasib rawasib ahalul baiti kadai suka ce wai suna so ba sa son kenan sahabbai baki daya to su waye kishiyoyin su daidai wa daida masu san sahabbai kadai ba sa son ahalul baiti su ne annawasu shi yasa kake ji yan bana bakwai shi'a na Najeriya yake suna kira ahalus sunna da sunan nawasu sai ce ai nawasu ne ina ba ta mun gano wannan da kyau ma'anan ya ce na wasu wai ba kwasan ahalul baiti alhalin kuma a littafin ku ne kuka karanta fa gashi fa filla filla dake dake a qur'anin da ku kuka imani da shi su ba su imani da shi ba a ciki ne fa kuka karanta abin da faɗin Allah ta'ala kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba a cikin qur'ani din ne fa a cikin qur'ani ne bugo karanta inna ma yuridu allah li yuzhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tatahira ku lura da jumla da na faɗa na cewa qur'ani da kuka yi imani da shi su ba su imani da shi ba wannan littafai ne bugaggu daga ƙasar iran abin da ya zago waje na ce daga ƙasar iran da sunan ƙasar saboda haka aka rubuta a jikin littafan nasu juzu'i ne ba littafi ne mai zaman guda a mai zaman kanshi suka ware akan matsayinsu akan alkur'ani suka ce wani alkur'ani da an cancanza shi da an yi abin an rikita shi suna da wani qur'anin su na daba wani abubuwan dusu suka faɗa da bakin su ba wai nakaltowa ba wai fassara akai ba littafan shi'a ne ya tabbatar da waɗannan Allah ya sauke su su suwaye annawasib allazina yu'duna ahlal baiti bi qawlin aw amal su ne waɗanda suke cutar da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallama ko da mummunan magana ko da mummunan aiki ahlus sunna wal jama'a sun barranta daga dukkan bangarorin guda biyu don su al'umma ce tsaka-tsakiya ba su wuce gona da iri ba akan sahabbai kamar yadda ba su wuce gona da iri akan ahlul baiti ba ina fata mun gane wannan da kyau aqida su sahabbai ba ma'asumai bane kamar yadda ahlul abin nan ahlul baiti ba ma'asumai ba ne. Don cewar ma'asumai ne tarayya ce da annabta ka ba su abin nan na isma ka yi musu tarayya da annabta kenan yanzu da annabi yake shar'antawa haka za su shar'anta an yi da'awar annabta ma'anan ko da ba a yi ta hissan ba waɗannan su ne abin da matsayin ahli sunna wal jama'a kan abin da ya shafi ahlul baiti kamar da malai fada wa yumsikuna amma shajara bayna sahabati wa yaqulun inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun ومنها ما قد زيد فيه ونكس وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الثوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أعد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو بتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد ولا خطأ مغفور هاي إنا لله وإنا إليه راجعون معنى كاجدو تيامي إنصافي كنا ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور من جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة, في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله وفي إنصاف كنا مذهب أهل السنة والجماعة ya ce wa yumsikuna su ahalul su ahalus sunna wal jama'a suna sama bakin su amawali suna raba bakin su eh da abin da ake rufe baki baka ganin abin da ake rufe baki ake rufe bakin bakin me abin suna rufe bakin su suna yin shuru ahlus sunna wal jama'a suna yin shuru amma shajara bayan sahaba dangane da abin da ya gudana tsakanin sahabbai ahlus sunna ba suna yin shiru dangane da abin da ya gudana tsakanin sahabbai amma sai ga a wasu makarantu waɗannan abubuwan ake ɗebowa ake karantar da mutanen da ba su yi alfin ba'un ba a makarantu wa a islamic stories sai mutum ya je karanta islamic stories a matsayin digiri ko a wani matsayi kaga fa abin da ya sani na addini sai rikici tsakanin muawiya da aliyu bin abi talib ko ba gaba ne wato salabas ɗin da ake amfani da shi ba kararan salabas ne mala ba ya haihuwa ɗa mai ido kawai haka za ga mutum ya je ya dawo ya karanta maka daga alamtar kaifa zuwa minar aljinnatu wa nas da kyakkyawan karatu ba wai shi ya fi kowa iyawa ba ba zai iya ba kuma watakila yi digiri ko ya yi masters ma saboda ka in ya shigo makaranta sai dai ya karanta transliteration wanda yake haramun ne ya rubuta qur'ani da harufan da ba na alkur'ani ba ina ba mun gano wannan saboda haka ko da a secondary school ne ko a makaranta sai dai yaran ku da suke zuwa islamiyya in ya gane ce hey karanta eh sai ga yaran da suke zuwa islamiyya su suke karanta qur'ani a ajin amma shi har a gama tam guda ba za ka ga ya zauna a matsayin shi na malamin su na qur'ani ya karanta musu qur'ani don ya musu talqini su su lakana ba kuma ya ji ya karanta islamic studies me ya karanto kawai an je an karanta mai Ali bin Abi Talib ya ce kaza Muawiya bin Abi Sufyan ya yi kaza kawai nan ya je gama gantalan sai je dawo in an dan kara mai wani a kara mai kuma da sufanci in za a mai zama malaman addini a mai zama su Ibn Sina mutum kuma ya dawo a ce islamic studies ya yi islamic studies digiri masu ya gine shi kaga wani yayi doctora islamic studies bai taba yi da hudu da ibnu kafir ba Allah ya kiyaye wa yumsikuna amma na su sahabati wa qulun suna gumda bakin su dangane da abin da ya gudana tsakanin sahabbai suna cewa inna hadhihi al-athar waɗannan abubuwan da aka ruwaito na tarihi tsakanin sahabbai fi masawihim na abin da ya shafi abin da ya shafi munanan ayyuka to ka sani min ha ma huwa kajibun daga ciki abin da akwai abin da yake tsantsa goron ƙarya ne kawai ɗaya kenan wa min ha ma kada zira fihi a cikin labarukan akwai abin da aka ƙara ka kusan dama wannan labari haka ya gada shi sa kake ganin qur'ani Allah ta'ala yana cewa nahnu naqusu alayka ahsanal qasas da ya kammala ya ce laƙada kana fi ƙasasihim ibaratul ulil albab Mata na hadisan yuftara ba wasan kwaikwayo bane ma kana kasan wasan kwaikwayo ne hadisan iftara ba wasan kwaikwayo bane ba ma jiki bane walakin tasdiqan bai ne dai, to akwai a cikin labarukan su na abin da aka rawaito tsakanin ya gudana tsakanin sahabbai wa min ha ma qad zid fi akwai abin da aka ƙara wa nukisa akwai abin da aka rage no kenan akwai abin da yake ƙarya ne daya akwai abin da aka ƙara biyu akwai abin da aka rage uku wa ghayyira an wajhi akwai abin da kuma aka canza ko kana ganin duk ba zai karɓi wannan ba duk ya karɓi wannan duk wannan littafin islami tarihul islam da ake karanta yana bukata a ya mishi kura amma shi za ga ana ta karantawa wasu minhu abin da ya inganta a ciki na labarin hun fihi ma'azurun su sahabbai akan wannan labarin waɗanda za a bai hanzari ne ta wata fuska in ma hiduna musibun ko dai sun yi ijtihadi ne wurin zartar da abin da suka zartar sai suka yi daidai wa in ma hiduna mukhati'un ko kuma sun yi ijtihadi sai suka yi kuskure ko ba kai ke ba kuma kowanne akwai lada kamar yadda malam zai faɗa wa hum ma azalika su ahlus sunna duk wannan bayanin da suke akan falalar sahabbai da matsayin su akan sahabbai la taqiduna anna kullu wahidin min as-sahabati ma'sum ba sa cewa a zuciya cewar kowanne ɗaya daga cikin sahabbai ma'sumi ne ku lura da wannan jumla sosai ma'asumi wanda baya zunubi wacce take kuma wannan ita ce aqidar shi'a limaman su din na ma'asumai ne limamai goma sha biyu goma sha ɗaya su wuce saura nawa ɗaya shi ne mahadi wanda ake jira wanda yake cikin sirda yana can da wasu zaratan ƙarti a kogon ko sallah ba sai dan suna jiran ya fito kuma babu mai mishi hidima watakila sun yi ruku'i ko sun yi sujada shi zai suka dakatar da sallah suna jiran shi ya fito kawai shi wa kenan babu dai shi babu din domin me inda akwai shi idan zamanin sayyidina abubakar bai fito ba zamanin sayyidina umar bai fito ba zamanin sayyidina usman bai fito ba me yasa zamanin sayyidina aliyu kuma yake fitowa tunda ya ɓoye ne tunda idan waɗannan gwamnatocin ba na shi'a ba ne to me yasa zamanin sai na aliyu bai fito ba eh to me yasa bai fito yanzu ba ba akwai ƙasa da za ta bashi kariya ba eh to me yasa bai fito ba babu ce ba Allah ya sauke wa ma zalika la takiduna anna kullu wahid min sahabati ma'sum ba sa kudircewa cewa kowanne sahabi ɗaya ma'sumi ne don Allah ta'ala cewa yi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa me Allah ya kore al-israr tugewa akan zunubin kuma da shi iya be su yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum bayan ya ce وساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا معيشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ونتيجة كده على السنة والجماعة صحابي با معصومي بني تيور باسا ببلي في كوكا رمال في sai dai ba sa togewa a kan shi ya zama na kuma ya zama jiki ya zama laifi a kansu a'a kuma ya ce annan kulla wahidi kenan idan gaba ɗayan sahabbai ne fa masu ne baki ɗayansu amma ga zo ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kowane ɗaya ba ba bane a karan shi. an ka ba irin ismi na abin da ya shafi babban laifi wasu ga iri ko ƙananan laifi bal yajuzu alaihim adh-dhunubu fil jumla ya yakan yi su aikata zunubi a dunkule mai amsa sunan zunubi walahum min as suna da abubuwa da suka gabatar mai tarin yawa wal fada'il da falololi da matsi mai girman gaske ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum abinda zai hukuntar da yafe abin da ya gabatu daga wurinsu in sadara in ma ya faru na me kenan na zunubi suna da abin da suka gabatar na alkhairi suna da matsayi mai girman gaske da zai kankare abin da suka yi in ma sun yi din hatta innahu har cewa su din nan yughfaru lahum sayyi'at ana gabarta musu laifuffuka ma la yughfaru liman ba'dahum irin abin da ba a gafarta ma waɗanda suka zo bayan su domin waɗanda suka zo bayan su ba su da matsayi irin nasu ba su da aiki irin nasu babin hijira tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana na a buɗe ko an kulle shi an kulle shi la hijira ta ba'da fatahi in dai ka hijira ne daga makka ka je madina to bayan buɗe maka kuma babu wannan hijira wani gana sauran hijira babu ta a buɗe take yace li anna lahum min alhasanat domin suna da kyawawan ayyuka allati tamhu sayyi'at wanda suke kankara munana ma laysa liman ba'dahum irin waɗanda suke na bayan su ba su da shi innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin kai tsaye kyawawan ayyuka suna tabbatar suna share munana wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha mutum ya bi mummunan aiki da kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aikin ya share wancan suna da kyawawan ayyuka masu tarin yawa a daidai nan zan karanta mana hadisin da al'imam ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa na aya cikin suratu al-imran daidai faɗin Allah ta'ala izi tus'iluna wala tulhuna ala ahadi latul wuna ala ahadi kuma tun dai daga abin nan wala qarasa da kuma Allah wa'adahu izi tafasunahun بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون كونغا ولقد صدق ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر نو كنا بيو وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون نو كنا منكم من يريد الدنيا نو كنا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد wala kada wala kada wallahu dhu alal mu'minina wallahu dhu fadlin alal mu'minina kaga ashe suna nan da imanin su daren dam kuma Allah ta'ala ya ce to amma kaga ɗan ta'adda in yazo sai ya tsaya iyanan ba zai kare shi wala kada afa ankum ba wallahu dhu alal mu'minina ɗaya kenan sai kuma ayar gaba kaɗan innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afallahu anhum wallahu ghafurun halim wa laqad afallahu kaga ga lam ga ismul jalala wa laqad afallahu ankum wallahu ghafurun halim sai Allah ta'ala ya tsarkake su ya ayyuhallazina amanu لا تكونوا كالذين kafaru وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا ليس الله ذلك حسرة في قلوبهم kenan dai Allah ta'ala ya bude da ya ayyuhal ladina amanu suna da imanin su ko ba su da imanin su wannan abubuwa yana ya faru a Uhud ya faru sai ga an ce to ai wani ya guda ranar Uhud sai kuma ya kauda kai daga waɗannan ayoyi din wala qad afallahu ankum wala kada afallahu an wallahu ghafurun halim al-imam ibnu kasir a daidai nan yace wa qala al-bukhari aidan حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة عن عثمان بن وهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال إمام البخاري بإسناد ستريان تريان هرزوا عثمان بن وهب يتي جاء رجل wani bawan Allah wani bawan Allah ya zo hajjal baiti ya zo yin aikin hajji fara'a qauman julusan sai ya ga waɗansu mutane a zaune faqal sai ce man haula il qu'ud suwaye waɗancan kuma a zaune suwaye waɗannan a zaune qalu sai waɗanda ya tambaya suka ce haula quraish ai waɗannan ƙurayshawa ne amma shi an su tambaye shi qal sai ya ce mani sheikh wannan malamin da ke cikin su fa shi kuma waye qalu sai waɗanda yake tambaya suka bashi awa suka ce ibnu umar abdullahi dan umar ne da ke ko ashe kaga ya zo aiki haji ashe malamai ana ribatar lokutan aiki hajji ana karantar da alhazai dan sun zo daga duniya ne baki ɗaya. in aka karantar da su aka ba su littafi aka fassara musu ka isar da sako ne zuwa ga duniya baki da hisa abdullahi dan umar za ga galibi yana ina madina amma kaga lokacin ake haji ya zo ya sa kujera a makka yana karantar da alhazai saboda sun zo daga duniya baki daya sako ya isa duniya baki daya fa'atahu sai wannan mutumin ya zo na abdullahi dan umar faqal sai ya ce inni sa'iluka an shay'in fa'addithni ni zan tambaye ka wani abu ka karantar da ni ka bar labarinsa in jiwa in ji mutumin qal sai abdullahi da umar ya ce sal tambayi hadisin bukhari ne qal sai ce unshiduka bi hurmati hadha bait ina hada ka da alfarmar wannan daki wani daki ka'aba a alamu anna usman ibn affan farra yawm uhud ko ka san usman ibn affan ya gudu ranar uhud wannan alhaji daga yana ke eh wannan ba daga kan kusura yake ba kun ji tambaye shi ta farko qal sai sai abdullahi umar ya ce na'am eh qal sai ya tambaya ta biyu yace fa ta'limuhu taghayyaba an badrin lam yashhadha ka san cewar bai halarci yakin badar ba ciwa shi usman yake tambayarwa abdullahi dan umar hadisin yana ina yana bukhari qal sai abdullahi dan umar yace na'am eh tambaya ta nawa kenan biyu qal sai ce a annahu takhallafa an bai'ati ridwan falam yashhadaha ko kasancewar bai halarci yakin abin nan bannan bai'atul ridwan ba abin nan mubayar da aka yi a ƙarƙashin bishiya ko ka san bai halarci wannan ba qal na'am sai ce eh in jiwa in ji abdullahi dan umar hadisin yana ina yana bukhari fakabbar sai mutumin ikabbara ma'ana ya samu abin da yake so kaga wannan alhaji ina gan daga kan kusura yake yawa dan kaza annabi rasul alaihi wasallam ala innal fitna hahuna min haythu yatlaw qarnay shaytan yace fitina daga nan take ya nuna kusurwa wajen iraki da iran aina kai sayyidina aliyu aina kai sayyidina husaini a daga yana shi an ce fito daga yana sufanci ya fito abu kuma gashi na filla filla da daki daki a yana yake bautar wuta can ne fa kuma har yanzu addinin shi a garo yake da bautar wuta har yanzu nan garo yake da bautar wuta fa sai ya kabbara shi wannan mutumin fa qala umar sai ibn umar yace sai abdullahi umar yace ta'al ka li ukhbiraka wa li ubayyana laka amma sa'altani dan in baka bayani in baka amsa filla filla daki daki dangane da tambayar da kai mu kun ga idan dan shi'a ne sai ce ai hadisi yana bukhari ku kiyaye sa na kawo sai ka ce hadisi yana bukhari sai ya tsaya iya can ko da yake shi ma lakana mai aka akwai dan shi'an da muke magana da shi yace ai magana da ya faɗa min tana cikin littafi kaza sai na shiga ɗaki na na ɗauko littafin na bashi na ce buɗo wallah ka ne mai na ce ga littafin buɗo sai ya kasa buɗowa magangan da ake faɗa waɗanda ake faɗa yanzu suke ji ake naɗa kaɗan ne akwai waɗanda ba a faɗa ba sai ce amma firaruhu yau ma ba ita ce tambayar farko ba amma gudun da iya ranar uhudu fa ashhadu dan kaga ya ce dan ya ce abin nan unshirka billah sai ce fa ashhadu anna Allah afa anhu ina shaidawa Allah ya yafe mishi dan Allah ya ce wala kada afa anku tambaya ta nawa kenan kuma ya ce ya shaida tabbas Allah ya yafe in kuma ya ce ba haka ba to ga ya kafarta kenan dan yayi musun ƙur'ani nan qur'ani ne ya tabbatar tambaya ta biyu wa amma taghayyubuhu an badrin amma rashin halarta shi yakin badar fa innahu kana tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ai ya kasance yana auren diyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi wa shi Uthman bin Affan wa kanat marida ta kasance mara lafiya ba ta da lafiya faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da na Uthman inna laka ajara rajulin mimman shahida badran wa sahama lalle kai kana da ladan mutumin da ya halarci yakin badar ɗaya kenan kuma kana da kasan shi na ganima da za a raba ya halara ko bai halara ba ya halara ma Allah ne ya ajiye shi don ya kula da yar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yar manzan Allah ba ta lafiya ka tafi ka bata gida wani jihadi kuma za ka tafi ga jihadi a gida malam ka tsaya ka kula da yar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ta da lafiya wani jihadi kuma za ka tafi ga babban jihadi ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi sai na Uthman yana da ladan mutumin da ya halarci Badar sai na Uthman yana da rabon ganima na mutum guda wanda ya halarci badar tambaya ta amsa ta nuke nan wa amma bai an bai'atir ridwan amma rashin halartar shi bai bai'atir ridwan falau kana ahadun a'azza bi batni makka min Uthmana inda akwai wani mutum guda da ya fi girma da daraja a wurin shugabannin makka a wannan lokaci da Usman daraja la ba'athahu makana da manzo Allah ya tura sayyidina Usman ya tura shi matsayin sayyidina Usman kenan babu wani mai matsayi irin sayyidina Usman shi yasa manzo Allah ya tura shi ɗaya kenan wannan kahon ne fa gangan jikin bata iso ba fa ba asa Usmana sai manzo Allah ya tura sayyidina Usman fa kanat bai'atu ba da ma zaba Usman ila Makka sai aka yi mubaya bayan na Usman ya tafi Makka domin tattaunawa da mutanen da shugabanni kamar yadda muka faɗa jiya don daman ko in ana rikici tsakanin bangarori ana tura wannan ne ana tura waɗannan kuma ko da ana buɗe wuta waɗannan ba a taɓa su kun da kyau ko wannan ita ce ka'ida wannan ba'a kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take amma sai ga wannan sun yi kane kare a ciki wai suna so su nuna wasu suke da yanci فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa da hannun shi na dama ya ce hazihi yadu Uthman ya ce wannan hannun sayyidina Uthman ne hannuwa babu wani cikin sahabbai da Rasul ya daga hannun shi na dama ya ce hazihi yadu wani in ba sayyidina Uthman ba kaga da yayi gumda bakin shi wannan dan shi'an da ya bi mai sauki amma da itara da itara fi ya kake ji yanzu fadaraba biha ala yadihi sai annabi sallam ya daga hannun nashi na dama da yace haji li usman sai ya hada ta da ɗayar faqal yace hajihi yadu usman wannan shine ya hannun usman kun ga hajihi a larabci mace a hausa kuma namiji ba za ka ce hajihi waccan nan ba nan kuma ka yi gwaranci in ji malam bahaushe kun lura da ke ko saboda ka a hausa hannu namiji a larabci mace ba za ka ce na mace ba kuma hazihi yadu usman izhab biha al'ana ma'ak yace tafi da wannan in ji wa kenan in ji sai na umar ka ji amsa filla filla daki daki wannan fa yana majalisun karatu ne abdullahi dan umar barakallahu fi yana madrasan karatu ne ya gifto i tambaya aka ba shi wannan kuma aka ci gaba da haddasana ya tafi can min haifi ya tsalau karnai shaitan ai eh mana Allah ta'ala ya sauke kun ga wannan wannan hadisin da muka karanta yanzu in kana da ibnu kasir zaka je zaka je ka duba daidai fadin yace wa qawlu ta'ala thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum a daidai nan Kar ka kwanta bacci inda kana da ibnu kasir ka je ka duba shi domin ka tabbatar da abin da aka karanta eh suratu ali kai kuma ana jan aya ka ce ko da yake wata gila ya tambaya ne don wanda zai ji suratu ali imran a kai haba yau sai zan karanta maka zan baka lambar aya in baka lambar aya ai ka je ka farko daga farkon sura daga alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa karshe ya ayyuhallazina amanu subiru wasabiru warabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون ذاك ثاني والنعير ولا قد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين mun ji bayanin shafi mun ji bayanin garau kun gane wannan ko alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير القرون ya tabbatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai su ne fiyayyen lokaci Lokacinsu su shine mafi tsaftan lokaci karnin su shine mafi tsafta shine tatacce domin da yace khair asalin shi akhiyar ne wa ghaliban aghnahum khairun wa shar min qawlihim akhayrun minhu wa ashar inji ibn malik a cikin alfiya ka san ismu tafdil af'al a tafdil zaidun a'lamu min al-amr min amr zaidun ma'ana ya fi amru karatu kaga sai ka ce a'lam kun gane wannan da ke ko to ba za ka ce zaidun akhyaru ba sai dai ce zaidun khairun haka ibn malik ya faɗa ya ce sau da yawa a larabci suna cewa khairun maimakon su ce akhyar sukan ce sharrun maimakon su ce ashar amma karka ce fa Allah ta'ala ya ce wa anna la nadri asharrun uridu min fil ardi hamza ce al-istifhamiyya ba hamza ce litafdil ba wa qad sabata duk mun yi wannan yaren ne dan mu san cewa khairul quruni shine fiyayyi lokacin su shine mafi tsaftar lokaci wa annal mudda min ahadihim mudin nabu guda nasu idza tasaddaqa bihi in ya bada shi sadaka kana afdal min jabal uhud zahaban mimman ba'dahum ya kasance ya fi dutsen uhud na zinare da wani ya bayar da izo bayan su kuma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun to ka sani idan wani laifi ya faru daga wani daga cikin su sai kunu qattaba minhu zai iya kasance ya tuba da wannan zunubin ko sai ya gaya maka ya tuba ko kuma za ka ce bai tuba ba eh eh kenan au ata bi hasanatin tamhu ko ya zama ne yayi wani aikin alkhairin da zai share wancan ko da tuba bai biyo shi ba domin innal hasanati yuzhibna sayiat zalika zikra lil zakirin akwai laifukan da ba sai mutum ya kira sai ya nemi gafara su ba kai tsaye laifukan ayyuka alkhairi suke tafiya tafiyar da su amma kuma akwai zinuban da mutum sai ya kira su ya nufanta su ya roƙi Allah ta'ala gafara su fuska ta nawa kenan yanzu ta biyu a ghufira lahu ko kuma ya an gafarta mashi fuska ta nawa ta uku bi fadli sadiqatihi saboda falalar wani abu da ya gabatar tintini su bi hijira aw bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko da cetar manzo da cetar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allazi hum shetan da suke su din nan su ne a haƙun nasu bi shafa'ati su suka fi kowa cancantar ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ka ce kai kafin su cancanta su ne su suka fi kowa su ne a dama da shi su ne a haune da shi su ne a sama da shi ne a ƙasa da shi su ne ko ina da ina na shi su suke tare su suke mai kaza irin abin da suka bayar da ransu da dukiyarsu da mutuncinsu da 'ya'yansu da zuriyarsu a kan shi ke baka bayar ba ka kusan su ne suka fi kowa cancantar ceton Maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aw butiliya bi bala'in fi duniya ko ma an jarrabe shi da wani bala'i a nan duniya ko a karan kanshi ko a dukiyarsa ko a 'ya'yansa kuffira bihi anu da aka kankare mai zinubi da wannan jarrabawa da aka yi domin ha ta kaya da ka taka ana ana kankare maka zunubi a kanta ba ka tsanda mu ba ana kankare maka zunubi a kanta to wataƙila an mai wata jarrabawar da jarrabawar ta sa aka kankare mai zunubi duk ka san waɗannan kawai dai ka san yayi abu kaza kuma mutum shi kaɗai ya riƙe yanzu shi wancan da ya zo daga kan kusurwa inda da akwai wasu abubuwan sama da uku nan da bai tambaya ba eh da ya tambayar to daman da yake su ukun kwaya ukun ne suka dame shi kwaya ukun ya ruko tun daga can ya taho da su inda da wasu da yayi shi yasa iya waɗannan din yayi kenan a cikin rayuwar sai na Usman baki daya abubuwa guda nawa aka ambata guda uku a'a a'a ai mun yi magana da su kafa bihi fadla to limaman shi ba akwai wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din shi fa Khomeini da ya zo bayan an rufe halifanci imamanci guda nawa guda goma sha biyu ga wannan na sha biyun bai bayyana ba dan babu ce babu kuma za ta taɓa bayyana ba to kuma yanzu ya zai shi ma ya dan samu ya dan ya abun nan sai ya kirkiro wata wilayatul faqih to anan ne ya samu ya dan shiga shi ma ya dan dama haka Allah ta'ala ya sauke fa idza kana hadha fa idza kana fi dhunubil fa kayfa al-umuru allati kanu fiha mujtahidin in asabu falahum ajran wa in akhtau falahum ajrun wahidun wa in khata'u maghfur shaykhul islam ibn taymiyyah yace fa idza kana hadha duk wannan jawaban da muka yi fi dhunubil muhaqqaqa in ya kasance a zunubin da aka tabbatar fa wannan fa ana magana wanda aka tabbatar ne wanda aka kara, aka rage aka shaci faɗi aka jita-jita waye ba a'a wai waɗannan fa muhaqqaqa ne ka kusa waɗancan da wancan na kan kusurwa ya zo ya yi magana a kansu ba mu haƙƙa ba ne don akwai amsa a kansu asali ma daraja suka ƙara masa yin Usman fa kaifa al-umur allati kanu fiha kanu fiha mujtahidin to ya ga al'amuran da suka kasance su masu ijtihadi ne akai in asabu tunda ijtihadi suka yi in suka yi daidai falahum ajran suna da lada biyu wayan akhtawu in suke kuskure falum ajrun wahidin suna da lada daya wal khata maghfur kuskuren kuma an yafe musu ko za su ce sayyidina ali bai kai matsayin da zai zama mujtahidi ba kun shiru sayyidina muawiya ko bai kai matsayin da zai zama mujtahidi ba sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da yake rubuta mai wahayi eh ko zai ce sai na umar bai kai matsayin mujtahidi ba ne ko sai na ufuman bai kai matsayin mujtahidi ba ko sai na abubakar bai kai matsayin sai eh, mujtahidi ba ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافي والعمل الصالح shekul bin ibn ya yace thumma innal qadar ladhi yunkaru min fi'li ba'dihim sannan fa dududun da ake ganin sun aikata ake musun shi na ayyukan wasu daga cikin sahabbai ake mai kallon kaman ba daidai ba bai fa kai cikin cokali ba Ƙalilun dan kaɗan ne nazirun maghfur abu ne da an riga an gafarta shi fi jambi fada'il alqawmi in kai la'akari da falalar waɗannan mutanen in dai har kaga falalar su za ga wannan abun ya riga ya dilme ya bace fitsari fpc guda ana sa fpc ko fpc guda fitsari wanda yake daidai kwalbar tutolin an gane yanzu ya karama kwalba haka kwalban magani ya kananan nan na jisa ne ko ba na jisa ba ne eh sai aka watsa shi a kogin maliya zai na jassar da kogin maliya eh <laughs> wai an tsaftar da shi ko ya kuma mai tsafta kuma yanzu a ba wai ba hurma ma'u kogin male fa yanzu ga kogin male ma sai sama an sa wani ruwa fi guda ne a ciki wa mahasinihim da kyawawan ayyukansu min al-imani billah kamar na abin da ya shafi imani da Allah mutanen nan ba a taɓa rohoto sun ja da bayan kan imani da Allah ba wa rasulihi imani da manzan shi manzan tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba jan rana awa ɗaya minti ɗaya sun ce bari su ɗan huta ba na imani da Allah imani da manzan Allah sai sun dan dauki hutun minti ɗaya ba a taba jin wannan ba wal jihadi fi sabili da kuma bude zara kan sakalin takobi don yin jihadi akan tafarkin Allah madaukakin sarki ba a taba jin sanja da bai ba wal hijra dangane da hijira sun bar iyalansu sun bar dukiyarsu akwai ba mutumin da aka ce ko kai su haifar rumi tafkeken shago yake da shi a makka makar na san dan kasuwa da ya san wannan yaran an aka ce tafkeken shago makar yake da kaya fa haka yake da shi a makka fa zo ya fara tattara zai hijira ya tafi madina suka ce a'a in dai zai hijira sai dai ya bar duk abin da ya mallaka duk abin da ya mallaka a wannan shago na kayan shi kayan da ke jikinsa kadai su ya kama hanyar madinar su ya ban musu shagon da gaba daya kafin ya isa madina Allah ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa minan nasi man yashri nafsuhu tigha Ka kaji fa akwai wanda suke ma dukiyarsu haka suke ma matansu haka suke ma ƴaƴansu haka ba dai su ne duniya ba baki da ko kuma akwai wani zarfi wanda ba wannan ba an su ne zurub ɗin ai dukiya ya'ya iyali duk haka suka basu suka tafi madina don me don manzan Allah ya kama hanya ya wuce wannan sura sun taimaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimaka mishi wal ilmin nafi suna da ilimi mai amfani da ilimi ne tsaftatacce babu gugubu gugubun bid'a a ciki babu gugubu gugubun shirka a ciki babu shubha a ciki babu tawili a ciki ilimin su ilimi ne tsaftatacce babu kila wakala a ciki babu wuruya a ciki wal amalu salih aiki ne tsaftatacce dan wake supervising din aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duba aikin nasu yace ku yi kaza wuri kaza ku sa kaza aya ku sa ku sa da wuri kaza wuri kaza wuri shi ke duba aikin nasu ba sallallahu alaihi wasallama ga al'ilmun ilmun nafi ga al'amalu amalu salih da shi fa Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq al huda al ilmun nafi dinil haqq al amalu salih duk sun tara waɗannan al'amura amma shi ne saboda tsabagen ta ido mutum kuma ka san wani abu shi'anci fa ba a taɓa yaɗa shi a ce ku zo ku yi shi'a saboda shi'anci wani addini ne da ke ɗauke da cutar da take kashe shi shi karan kanshi yana ɗauke da cutar da take kashe shi saboda haka babu yadda zai a tallata shi ko ga gana gane da suke cewa abu ɗari ka za a kwashe su a babbar riga wai ana tallan shi'anci akan haka ba a tallan shi'anci akan haka babu yadda za a yi a tallan shi'anci sai dai a yi jan mutane a hankali a hankali a hankali sai sun shiga sannan kuma a fara tsini ma Abubakar da Umar amma babu yadda za a yi tashin farko wai mutum zai tallan shi'anci ya fara tsini ma Abubakar da Umar mutum ya ɗauki tunanin shi yasa shi'anci yana ɗauke da guba da take kashe shi in ba haka ba shi'a fa tana cikin firak ta farko ko ta farko farko da ta bayyana ta farko farko da ta bayyana sufanci da kake gani ya zo bayan shiyanci ne haka sosai amma yaɗuwar da sufanci ya yi shiyanci fa bai ba har yanzu ba har yanzu yaɗuwar da sufanci ya yi ba wai kuma an ce yaɗuwar da ya yi sufanci ya yi wai yana kan daidai ba ne a'a ba wai yana kan daidai ba ne to amma kaga kullum sai taron dangi ake sai ga suna jan sufaye dan a tafi maulidi dan sun zan su karan kansu babu wani mutumin da zai bi su imolidi tare da su babu wani babu wani ko al'ada ko addini babu wani ɗaya da ya goyi bayan shi'anci to yara ne kuma da ake zagaye da su daman sun gaji ba aiki suke nema wani ya gaji ya rasa yaya ta kara da gari kawai da su rajiman birgini amma ba haka ba malam shi'anci babu yadda za a kama shi'anci ai shi'anci yana masa sunan shi'anci don me dai yana ɗauke da gubar da take kashe shi Allah ta'ala ya sauke wa man nazara fi siratil qaumi bi ilmin wa basira wa manna Allahu alaihim bihi min al alima yaqinan anna ma khairul khalqi ba'da al anbiya wa man nazara fi siratil qaumi duk wanda ya kallaci tarihin duk wanda yi akan tarihin mutanen nan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda yake tun a zamanin Allah ma'aikin Allah ya tura Mu'az bin Jabal zuwa ina Yaman ya tura Mus'ab bin Umair zuwa Madina tun kafin isa Madina Mus'ab bin Umair shine farkon ambassador a musulunci Annabi sallallahu ya tura shi zuwa Makka ya karanta a Madina ya karantar da su addini ya tura Mu'az bin Jabal zuwa Yaman ya dawo da shi ya tura Ali bin Abi Talib ya tura wani zuwa wuri kaza ya tura wani zuwa wuri kaza suna son su ido hudu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga gana ganin kana kallon zaka kifta an sai dai idan kibtawa ta kibta ba tare da ka sani ba ko ba kake ba to amma suna son su yi irin hudu da manzo Allah sallallahu alaihi ya tura su suka tafi suka je wuri kaza tun fa yana da rai yanzu ya tafi da su badar ya tafi da su uhudu ya tafi da su hunain ya tafi da su tabuka ya tafi da su enuqa ya tafi da su ina ya tafi da su ina ya tafi da su ina suka ce wallahi in wuta ka ce mu tsallaka za mu tsallaka mu ba za mu ce maka irin abin da annan Musa mutane suka ce masa ba suka ce izhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ba za mu taɓa faɗan wannan magana ba in wuta ka ce mu tsallaka za mu tsallaka haka ba sahabbai suka ce da shi ba kuma wannan ba da'awa ba ce aikin su ya nuna haka mutanen da aka yi zariya aka yi zariya aka yi zariya kowa tunanin shi ya manzo Allah yana nan da rai kawai shine tunaninsa bayan rasuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su ɗauki saƙon sun ninke shi sun sanya shi a ƙarƙashin fulo ba a'a sai suka ɗauki saƙon suka ci gaba da yaɗa shi har yi zo mana nan da tuni wani yana cewa yana bautar tsumburbura da tuni wani yana cewa yana bautar zandoro da tuni wani yana ce yana bautar kaza yana bautar kaza yana bautar kaza uku ba su gudun nafi ya danno afirka ya kunno kai da kansakalin takobi da waye da waye aka cire mutane daga bautar shirka da bid'anci da tsafe-tsafe da maita da waye da waye duk gaba daya aka saita su suka to haka fa mutanen nan suka yi Umar dan Khattafa sai da ya kai ga Baitul Maqdis koma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga Allah raso manzo Allah Baitul Maqdis bai shiga hannu ba a zamanin sai na um-, Umar ne ya shigar da shi ya zama karkashin daula al-islamiyya ko ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sham ba ta shiga hannu ba komawar manzo Allah sallallahu ga Allah Farisa ba ta shiga hannu ba zamanin sayyidina Umar ta shiga hannu haka san dole su kishi ai dan ya jasa mai suna bautar wuta ya tura musu Khalid bin Walid ya ce ko ku musulunta ko in turo muku waɗanda suke son mutuwa kamar yadda kuke son rayuwa wa kako san na kiyo bani ne lahi sami ani haka fa ya faɗa musu mu'az bin abin nan khalid bin walid shi sa addini shi ba sa so sun ce wai mazinaci ne la ilaha illallah Allah yasa wallahi tallahi ya huta ba basir mutunci khalid bin walid ba ayin ba ka karanta tarihi ba za ka fahimci saboda ne suke kin waɗannan ba umar dan khattab shi ya tasa su a gaba ya tayar da su daga bautar wuta zuwa ga bautar ubangijin wuta ya tura musu kwamandan Khalid bin Walid shi za ga suke tsine ma Khalid bin Walid da Umar dan Khattab dan ya tayar da su daga bautar abin da suke yi Allah ta'ala ya sauke to haka fa kowa a zamanin sa kowa a zamanin sa ayyuka suka dinga yi suna yada addinin nan suna sanya shi inda bai kai ba suna kai addinin nan inda bai kai ba to amma rana tsaka rana tsaka malam kai wani ya sha sigarin shi kawai ya busa kawai ya ce wai duk waɗannan ba abin da suka yi shi wallafi ta wallahi kibar hudun ma na Najeriya mawuya kika ji ya ja aya ɗaya daidai sai ka rasa da yaya aka zama malaman da yaya ake shiga an taɓa karatu na addini a ce a karanta fasarar boko yanzu za karatun addini da karanta fasarar boko na turanci ko na faransanci ko na hausa ai ka san sai dai ka dan cire maka ga dan wani dan kadan dan abin da ya shafi na abu na jahilci mana Allah ta'ala ya sauke wa man nazara fi siratil qawmi duk wanda ya kalanci tarihin mutanen nan da ilmin akan ilimi wa basira da natsuwa da hangen nesa da tunani wa Maman Allahu alaihim bihi da irin dimbin ni'imomin da Allah ta'ala yi musu min al na falaloli na darajoji alima yaqinan zai sani sani kuma na yaqini anna khairul khalqi ba'da al-anbiya waɗannan su ne fiyayyin halittar Allah bayan annabawa bambancin shi'a da kirista in ka tambayi kiristoci su waye mafi alkhairin al'umma ba za su ce maka mabiya annabi isa Kuma haka zan su ce ba za su ce almajiran da annabi isa alaihi salatu wasallam ya rena su za su faɗa in ka tambayi shi'a kuma waye mafi sharar al'umma fa sabon manzo Allah za su ce maka fa haka fa za su faɗa fa dan su suke kira abubakar kuma suke kira gumakan ƙurashawa ko kai ka taba jin ka taba jin wani kirista ya aibanta bulus ba ka taba ji da cewar bulus bai haɗu da annabi isa ba bayan wucewar annabi isa ne kawai ya tsaya ya shakata kawai ya rubuta abin da ya rubuta kawai shi kenan ya zama kuma shi da kiristanci <laughs> ka bai ci maganar ko amma ba za ka taba jin cewar wai kirista ya ɗauko wani almajiri ɗaya daga almajiran annabi isa ya aibanta shi ba ko yahudi ya ɗauko wani almajiri ɗaya daga cikin almajiran annabi musa amma kana tambayar shi'a waye mafi shirin al'umma za su ce maka almajiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka za su faɗa sun tuhumci karantarwar shi kenan sun tuhumci kenan sun tuhumci kaza sun tuhumci kaza sun tuhumci kaza dan duk mutumin da ya tarwatsa maka ya ce ɗalibanka ba mutanen kirki bane me yake nufi Eh? ke malamin tunda ke ka koya musu rashin kirkin kenan uzbillah waɗannan bayanan wajibi ne a yi su domin a tseratar da al'umma daga hallaka wajibi ne a yi su domin a tseratar da al'umma daga hallaka bala'i da ya kunno kai na abin da ya shafi shi'anci a ƙasar nan da al'umma duniya baki ɗaya dole ne a tashi ta dukkan hanyoyi da musulunci iya da su na a wayar da kan mutane kar ku manta jahilci shine katutu shi fa wallazi ta wallaki bar hudun jarida shafi guda a ce tarihin rayuwarsa ce shi bai zo da niyyar ya zama mai wa'azi ba daga baya ne ba shi da niyyar ya zama mai wa'azi daga baya ne ya zama mai wa'azi yace shi da ma'aikacin gwamnati ne ya yi shirin ya zama ma'aikacin gwamnati ne shafi guda fa ya dinga zuba bayanai wallahi kana karanta sai ga a'a kamar ana matsa mutum ta bahaushe yace kamar an sa mishi hular tsafi wai wai wai ba cikin yan sanda suke wai ba bahaushe yake ta sawa da hular tsafi wajen yana bayani sai ka ci bayanai malam da yake yi malam kamar ba shi ba da kan shi yake faɗan waɗansu abubuwa ko ya ɗan rufa ma kan shi to wani fa ne ya faɗa ɗin kenan wanda ya ɓoye kuma وما تخفي tukhfi أكبر sai a ce mutum ya ce ai shi ba zai je bautar ƙasa ba satifiket ɗin shi ma ya ce an ce ya ga wani ya ga certificate daman me gayar satifiket. ba kai nema aiki ba a baka to kuma ba kun gina goma daman ba na ci abinci ba ne ba mutum ya zama hanyar ci abinci ba ba kenan ba akwai wani littafi da aka rubuta da Hausa na dr umar lafto abin nan vc na jami'ar musulunci ta katsina wanda ake kiran ta katsina university abin nan ya yi bayani sosai kan abin da ya shafi shi'anci kun gano wanda kuma hausa jarida a suna buga shi in ban sha'afa ba in dai mutum yana yawan yanzu zai gansu a ciki akwai tambayoyi saba'in alaikum salam eh akwai tambayoyi saba'in da Dr. Um Dr. Mansur Sokoto ya ce ga Shi'a inda sun amsa ɗaya zai zama ɗan Shi'a tambayoyi saba'in mun sun amsa ɗaya zai zama ɗan Shi'a har yanzu mushriki ya ci shirwa waɗannan abubuwa wajibi ne a bayanin su domin ƙasar nan ƙasa ce wacce take gata nan ne a cakuɗa take wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma aqala subu illa ma zakatu ma bi ala nusubi aslam. anta saqatu bil azlam zalikum fisqun gashi nan barkatai a ciki sufanci ne masu Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsaki ne masu zagin sahabbai ne masu cin zarar da mutuncin manzon Allah ne masu ba kowa ne duk gashi nan kowa bayyana da kirshin ke kun gano wannan da kyau ko to saboda haka wajibi ne a yi wa mutane bayani su fahimci jahilci ku yi. jahilci shi yana da ruwa da tsaki wurin yaduwar barna a cikin al'umma wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkib mutafiqan nassun min al-kitabi aw min sunnatin wa tabibu dhalika al-alim ar-rabbani ibn qayyim shaykh al-islam saghir muktasar ibn taymiya iki cewa wal jahlu jahilci da ganshi da'un cuta ce ne kisa wa shifa'uhu warakar wannan cutar amrani al'amurra ne guda biyu fi tarkibi mutafiqani wurin hadawa hadin yayi daidai dan ƙasan ba iya hada ma magani ba sai hada mutum maganin da zai je kuma ya haifar mai da wata cutar nassun min alkitabi ka ji maganin nassi na alqur'ani aw min sunnati ko kuma nassi na sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa tabibu zalika al-alim rabbani likitan kuma da ya rubuta maka shine malami mai tsoron Allah da ya sa yi maka bayanin nasin alqur'ani da nasin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ba haka ba wallahi cuta bala'i jahilci cuta ce kuma cuta ne mai kai mutum zuwa ga makabartar tarihi mun sha maimaita ba dubi yadda Allah ta'ala yi bayanin jahilci a cikin suratul ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamuhumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyuminu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhaluna yace walau annana inda a ce mu dinnan nazzalna ilaihimul mala'ikata mun sassaukan musu da mala'iku abu na kenan na ɗaya wa kallamahumul mauta mun tayar musu da matattu matattun sun yi magana da su sun ce da su mun je mun gano wa kallamahumul mauta wa shana ilayhim kulli shay'in kowanne abu mun tara musu shi ubulan gashi a gaban su suna kallo ma kanu ba su taba kasancewa waɗanda za su imani ba illa an ya sha Allah sai idan Allah ya gana masu imani duk da waɗannan abubuwan duk da mala'ikun da suka gani zahiri duk da tayar da matattun da ake suka magana da su duk da tara abubuwa da ake musu ba su imani ba ma kanu liminu illa in sha Allah walakin na aksarhum yajhaluna sai dai mafi yawan su suna jahilta al'amura kuma ka lura duk abin da aka ce jahilci ana rufin jahilci na fahimtar addini duk abin da muke nufi da jahilci shine mutum ya jahilci addini bai san musulunci ba wallahi ko ya huce z a karatu kun lura da ce ko in dai bai san addini ba jahili ne tukub in ya dawo karatu sai an fara mashi daga alifin ba'u don wani da tunanin ya gama farfesan ya zo zai yi karatu sai aka fara mai daga alifin ba'u sai malamin ya rubuta mai alfin ba'un sai nuna mai alfin yace ka sauna ne ce na santa mana aka ce mai sai yace one <laughs> haka ya fada ba yace one ce <laughs> wallahi tallahi saboda haka abinda ake magana da ilimi العلم هو معرفة الله ومعرفة wa ومعرفة دين الإسلام بالأدلة shine Allah ta'ala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa shine Allah ta'ala ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi kaji ilimi kenan waɗanda aka baima littafi aka baima ilimi kafin zuwa ka fahim ilimin addinin musulunci mutum ya san addinin musulunci a yadda yake ba a yadda turawan yamma suka rubuta suka zama da hisala ba sai yake karantawa ba a'a ya san musuluncin a yadda shi musuluncin yake wannan shi zai yaye mishi yanar ido shi zai zama da shi ɗa ba bawa ba zai zama bawa ne na Allah ta'ala kadai ya zama ɗa a cikin al'umma amma in ba haka ba bautar da shi kawai za a yi to amma dubi irin ci bayan da ake nema sai ake neman ilimin addini ya zama ƙauyenci ne sai ya ga mutum ana tambaye shi tarihinsa a wata kafar yada labarai ko a curriculum nashi shi a tarihinsa gaba daya bai yi karatun addini ba dan ba za ka ji ya ce kuma yana zuwa islamiyya a unguwarsu da bayan la'asar zuwa sallar magariba ko bai je islamiyya ba eh ya je ko bai je ba to lokacin da ake interview da shi ko a gidan talabijin ko a rediyo ko a jarida me yasa zai faɗa ba wa ya ɗauki wannan ƙauyenci ya yi karatun allo shi ya san ya yi karatun allo ko da ko iya babbaƙo iya bai yi farfaru ba ya faɗa mana ya ce iya babbaƙo ya yi ya gudu ko kuma ya ce ya yi karatun allo a tsangayar suwa da shiru amma ba zai faɗa ba zai ce ya yi karatun allo a wuri kaza ba ba zai ce ya yi karatun islamiyya a wuri kaza ba sai ya gaba ɗaya babu wannan ƙauyenci ne ko kuwa sa bai faɗa ba saboda ku lura akwai jahilci cikin al'umma shi abin jahilcin har ya kai wa yana jin kunyar ya ce ya yi karatun addininsa a wuri kaza tambaye shi ake fa ana tambaye shi ne rayuwarsa ya faɗi rayuwarsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza me yake irin waɗannan al'amura me yake ci ba irin waɗannan shi kuma wanda kake gani ya ɗan yi turanci ɗin ya ɗan yi kaza ya ɗan yi kaza in ya tashi littafan turanci ke karanta waɗansu kuma daga indiya waɗansu daga pakistan waɗansu daga ingila waɗansu kuma daga amerika ba wai mun ce cibiyoyin da ke can ba ingantattu ba ne a new delhi akwai markazin ibn bas a india to amma kuma ita kadai ce eh ba ita kadai ba ce ba akwai masu bautar shanu ba so da ba wai kawai mutum ya ga littafi da aka in dai kana so ka zama kai magana akan addini ka yi kokari ka koyi larabci kawai ka karanta addinin daga larabci kai tsaye kun lura da ke ko in ba haka mutum ya yi ba to ya ɗibi doguwar hanya za ga rubuta ibnu kasirin na turanci ina muktasar ne akwai wuraren da yawa da tsallake shi ma bai tsallake eh, ba kauce musu ko ga rubuta motsa an fassara da turanci can za ga wani ya tsallake wani babu eh eh kana ji abin da ya faɗa ke ce akwai darasin motsa da muke a nan jirar ko asabar da lahadi da safi karfe shida da rabi zuwa bakwai da rabi yake ta shi wadan shi da yake da shi an fasara da turanci to kuma yana jin turancin to sai ya ga larabcin daban turancin daban Kullum lura da ke ko wai mai fassara don abin da ake nemi da fassara dole ka sama biyu yaren da za ka fassara ka gane shi yaren da za ka ɗauka ka kai ka gane shi don kana jin turanci kadai bai baka lasisin ka fassara a halari ba kun yi shiru don kana jin larabci kadai bai baka lasisin ka ɗauko wani turanci wani littafin turanci ka fassara yi zuwa larabci ba Su ake duk yarurruka biyun nan sai ka ƙware a cikinsu ka san ƙa'idojin nahawun ka san ƙa'idojin adabinsu Don ba a tsaba yau ba an samu irin wannan ba an fassara cewar an ga tsaka a kashe ta hadisi shi mai fassara da ya zo sai ya rasa gane ya zai fassara tsaka sai ya fassara ta da gani lizard shi kuma wani da ya tashi kawai ya karanta lizard kawai sai ya dinga mun garu yana kashe na turanci ya fassara ya karanta bai je gaban malam an fassara mishi ba shi ya ɗauki wani littafi a sef ko ya koyi da kanka wallahi dicin mutuncin addini ne babu wanda zai karatun boko da haka ya je neman aiki a kula shi ya ce a alhamdulillah ai ai na ji turanci da na ji turanci sai na je na ɗauki littafi dan shi turanci kawai ya karanta fiyo ya karanta saboda haka ya san ƙa'idojin rubutunsa ya san ƙa'idojin nutukinsa ya san adabinsa baki ɗaya na me na turanci saboda haka akan shi ya digirin farko akan shi ya digiri na biyu akan shi ya digirin digirgir saboda haka yanzu sai je sai littafan da aka littafan likitanci baki ɗaya sai ya karanta ba da turanci aka rubuta su ba sai ya karance su baki ɗaya yanzu ne ya zo ma'aikatan lafiya ne su ɗauke shi aiki kuma ɓangaren littafan fiɗa ma ya karanta za su kula shi ba da turanci karanta ba to ya za addini ya mai irin waɗannan kama kare haka wannan yasa shi'anci suke ɓannar da suka gara ma a ciki wannan yasa shi'a suke ɓannar da suke dama a ciki jahilci kuma da ruruwa yake cikin al'umma Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala shi yafe mana Allah ta'ala ya yi mana subhanakallahumma bihamdika asharu mun karasa ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء سوني في أي هل الله بيان النبوة أما أنك تنبي شيئا تزال تمك صحابة من ذال سوني أبن دبا والنبا الله يسوكي لا كان بيتبا كسن شيئا ولا يكون مثلهم بي كما بزي كما تبا كسن شيئا إرن سبا وأنهم الصفوة سوني فتاتتو من قرون هذه الأمة نقرنون ون الأمة ka lura duk nan da yake kusa da karnin manzo Allah sai kaga ya fi dama dama ko ba wai muna magana karnin manzo Allah din ba dan shine shi ga karnin ga manzo Allah ne kun shiru yanzu tsakanin fa shekara 1400 da wasu abin da shekara dubu da wasu ɗaruruwa duba ga yadda abubuwa suka cakuɗi wani kaga ya yi shuru ya ce shi yanzu ya rasa ma wanda zai ɗauka shi a sun ce da shi kaza yan to a kira su yan mandiri in an kira su yan mandiri su kuma yan shiya sun zama yan bujujala kenan ƙwarai kuwa dan maulidin maulidin da ya wuce ne ko wancan ne daga cikin cocin aka je aka ɗauko kuma mai haya dan da aka ɗauko hayar kalangun abin nan su jita ɗin sai kuma ba a samu wanda ya iya bugawa ba aka dole a ɗauko kuma hayar <laughs> Allah ta'ala ya sauke لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله والأمة تتكي إتتي خير الأمم إتتي فيير الأموبة كده كل رابا وإتتي فيير النبوة با النبن تا شين فيير النبي الأمر شين فيير النبوة الأمر إتتي فيير الأمة دون النبي الأمر من الله صلى الله عليه وسلم كنتم khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa akramuha 'ala Allah ita ce al'umma mafi daraja a wurin Allah ya Allah waɗannan mutane Allah ka ƙara yarda da su Allah waɗannan mutane Allah ka ƙara yarda da su Allah waɗannan mutane Allah ƙara yarda da su